bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan mai yammaci mai albarka a wannan rana ta lahadi yau daya ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari da talatin da tara wanda kuma yake daidai da sha tara ga watan sha daya miladiya ta dubu biyu da sha uku a wani masallaci mai albarka a cikin wani gari na abuja da muka haɗu domin jiyar da kanmu sakon allah subhanahu wa ta'ala kamar da wani ya faɗa da sako da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sarwa al'ummarsa muna yi roƙon allah bani wata ala ya bar jagoranci cikin abin da za mu faɗa ya ba mu dacewa mu faɗi daidai da gaskiya ba abin da ya dace da koyarwar Allah da mutansa muna kuma roƙonsa ya ba mu ikon aiki da abin da muke faɗa kuma muke ji a yau insha Allah za mu yi magana akan wani batu wanda yake da girma kwarai da gaske mai matuƙar mahimmanci kusan ma iya cewa babu wani sako ko wani rukuni na rayuwa da baya ya shafi kowane rukuni na rayuwa kuma kana iya ce kusan shi ne ma jigon abinda Allah subhanahu ta'ala ya halice mu saboda shi a dan shi ne Allah subhanahu ta'ala ya saukar da dan adam doron kasa saboda shi ne Allah ya aiko annabawa ya saukar da littattafai ya yi wuta da aljanna saboda magana ciwo take ke da girma kwarai da gaske ita ce maganar amana kalmar amana kamar yadda malamai suke cewa ta kunshi dukkan wani abin da Allah subhanahu wataala ya farlanta ya wajarta wa bayansa duk wani abin da Allah ya wajarta maka to wani abin sunan shi amana sawabin ya shafi kuduri wato ya shafi akida tsakanin bawa da ubangijinsa ko ya shafi ibada kamar sallah azumi zakka ko ya shafi mu'amala ta yau da gobe kamar a ci bashi a biya kamar a yi yarjejeniya a cika kamar a bada ajiya a mayar da ita yadda yadda aka bayar da ita kamar a karfi a karfi aro a mayar da wanda aka karfi aron kayan sai da aka karba kamar a gaya maka wani asiri wato wani sirri wata magana ta sirri ka rike wannan sirri ba tare da ka fallasa shi ba dukkan wani abu da za a amince a danka a hannunka tsawon wani abu ne da ya shafi magana ce aiki ne ko ma menene ya shigo hannunka ake kurin ake neman ka da tafari shi kiyaye shi da wannan sunan shi amana sauran kaga babu inda amana ba ta shiga amana tana shiga cikin lamarin addini ka yi addini kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi koyi da shi ka yi aiki da koyarwarsa ka bauta wa Allah da ikhlasi wato dai kai bayar da farigar da Allah subhanahu ta'ala ya farlanta maka ka bi hanyar da ya shata maka wannan amana ce amana ce a wuyarka ko abin da ya shafi ainihin rai wannan rai da yake tare da kowane rai amana ce a tare da kai ba a yarda ka salwantar da ranka ba ko ka salwantar da ran wani ba bisa haƙƙi ba amana ce Allah subhanahu wata'ala ya ce wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe wata rai da Allah ya haramta kashe ta bisa gaskiya sai da haƙƙi sai wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kada ku kashe kawunku sauraka rai sababin a jikinka take ko a jikin wani nan wani ɗan ɗan uwanka to amana ce ba yadda a salwantar da ita ba ko a yi a taɓa ta ba da wani haƙƙi daga ubangiji ba haka da dukiya da Allah wata wata'ala ya sanya a hannun bayansa amana ce ba ka ba a yadda ka neme ta ba sai ta hanyar da take halartacciya idan kuma ka samu ba a yadda ka kashe ta ba sai ta hanyar sun halarta ba a yadda ka yi almubazzaranci da ita ba ba a yadda ka yi rowa a cikinsa ba wannan duk amana ce da take da alaƙa da haka nan hankalin da yake cikin shi ba amana ce ba a yadda ka yi abin da zai kusar da wannan hankalin ba ko ka taimaka ma wani da abin da zai kusar masa da hankali saboda hankalin da yake jikinka ko yake jikin dan uwanka amana ce Allah subhanahu wataala ya ajiye a jiki gabobinka duka amana ce a tare da kai dole ne ka sarrafa gabobin nan yadda Allah subhanahu wataala yake so ganin ka ya zama kana yin kana ganin abin da kana kallon abin da Allah ya halatta maka ka kalla ka rinsa ido ka dauke kanka ka dauke idan ka daga abin da Allah bai halatta maka kallon sa ba haka nan jinka amana ce kada ka saurari abin da aka haramta maka saurarensa kuma aka lizunta maka sauraron abin da zai amfani ka haka nan hannunka amana ne kada ka taba ko ka ɗauki abin da ba haƙƙinsa ba kada kuma ka bayar da abin da zai cutar da wani da hannayenka kada ka aikata abin da zai zama zalunci ne ko ta'addanci ne da hannayenka ga wani haka nan kafafuwanka amana ce amana ne tare da kai kada ka tafi da waɗannan kafafuwa wurin da zai zama Allah subhanahu ta'ala ya haramta maka ko kuma aka umarce ka da kai amfani da wannan gabobi domin ka ka wurin da yake ibada ka yi ibada ka je masallaci ka je makaranta ka je kasuwa ka je haji da sauransu saboda ka gabobin gaba ɗaya da Allah ya maka ajiya shi ubangiji subhanahu wataala ya sanya tare da kai za ka bai yarda ka sarrafa su ba ka yi amfani da su sai a cikin abin da Allah subhanahu wataala ya ce maka haka nan mutunci mutunci shi ba amana ce ba ya ta kaci mutuncin wani ba mutunci dole a kare masa mutunci saboda ka mutunci ya hana kallafi kana da yawan mutum tallafi kai masa yarfi kai masa kage kai masa karya, ya hana ka zagi wani wanda duk saboda a mutunci na mutane haka nan kai ma kada ka jefa kanka cikin inda za a ci mutuncinka duk wani abin da kasancewa zai haifar ma maka da cin mutunci to kada ka yi shi za ka kakka zagi wani wanda zai biyo ka kai ma da zagi Idan ka zagi mahaifin sai zagi mahaifin ka jawo mahaifin ka zagi kamar ka zagi mahaifin ka wannan duk amana ce ta shafi musulunci hatta ilimi da Allah subhanahu wataala ya baka amana ce amana ce idan ka maka baka ba a yadda ka ainihin sarrafa iliminka akan abin da zai cutar da wani ba sai dai ka sarrafa shi cikin abin da yake yake zai amfanar da al'umma wa ilimi ne na addini Allah ya baka ilimi na rayuwa dole ne ka tafiyar da wannan ilimi cikin abin da zai zama amfani ga dan adam ba abin da zai zama cutarwa ba idan ilimin addini Allah subhanahu wataala ya baka ba a halatta maka ba a yanke maka ka koyi ba haramun ne ka koyi shi dole ne ka bayyana wannan ilimi idan ka koyi shi to ka ci amana ubangiji subhanahu wataala zai kama mutum mai ilimin da ya koyi iliminsa akan wannan الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب إن الذين يقدمون ما أنزلنا من الكتاب ويشترون من البينات من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعبين duk waɗanda suke koyi abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar na hujjoji bayyanannu bayan ya bayyana su ga mutane da waɗannan Allah su ne ke la'anta su haka nan dukkan wasu masu la'anta cikin mala'iku da mutane ke suna la'anta su النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتب وسئل عن علم فكتمه ألجم برجال برجال من نار يوم القيامة wanda duk za a tambaye shi ko za a masa tambaya game da ilimi ya koye alhalin ya sani za a yi masa linzamin mutara da gobe kiyama saboda ka ilimi shi kansa amana ce bai halatta ka yada abin da yake karya ba cikin al'umma bai halatta ka yada abin da yake tatsuniya ne a cikin al'umma bayananta ta ka sa abin da yake bata ne a cikin al'umma don ka wannan amana ce dukkan wani mai ilimi dole ya kula da ita wasiya da za a bar wa wani wani mamaci ya bar wasiya ko wani wanda zai yi tafiya ya bar wasiya wannan wasiya amana ce ka dole ne ka sanya wasiyar nan a inda shi wanda ya yi wasiyar ya ajiye kada ka tsara kada ka rage kada kai abin da za ka cutar da shi mai wasiyar ko kuma wanda aka yi wa wasiyar kanin shaida amana ce dole ne ka ba da shaida yadda take kuma bai halarta ka ɓoye ta ba amana ce ubangiji wata wata'ala ya sanya hannunka kanin idan mutum alkali ne amana ce wannan alkalancin da yake kansa wajibi sani wajibi ne ga da amana dan yadda Allah subhanahu wataala yake so zama mai gaskiya da zama kuma mai adalci idan marubuci ne to a cikin harkar rubuce-rubucen sama akwai amana amana ce wannan rubuce-rubucen dole ne ya rubuta abin da zai amfanar ba ya rubuta abin da zai cutar ba haka nan ka ji labari ka isar da abin da ka ji shi ma amana ce karka kara akan abin da ba a faɗa maka ba don kuma ka juya labarin ka rikita shi yadda zai iya zama wani abu wanda zai cutar da shi mai wanda da shi labarin ya shafa ko zai cutar da masu sauraro sauraro ga dukkan wani wanda yake aikin jarida to akan wata amana yake tsaye dole ne ya kiyaye wannan aiki ya yi yadda ba za a tafi da shi ba wani amana ce a tare da shi sirrukan mutane da suka amince da kai suka tsaya maka wani amana ce ita ma idan ka baza wannan labarin ka kurmata shi babu shakka ka ci amana nan Allah zai tambaye ka wato ranar gobe kiyama zai tashe ka cikin waɗanda suka yi yaudara ko suka ci amana Musa ko aka baka ka isar ka isar da sakon nan yadda aka baka ga wanda aka umarce ka ka isar masa da sakon ba tare da ka rage ko ka ƙara ko ka ɓoye ba ba amana ce sau za ka ga cewa babu wani sako na rayuwa da babu amana ce za ka a cikin amana za ka a idan muka duba za mu ga amana ko kalmar amana ko abin da ake cewa amana ya kunshi wasu matakai guda uku na farko da kiyaye wajen neman abin da ba na haƙƙinsa ba kada ka nemi abin da ba haƙƙinsa ba wannan shi ne matakin farko na amana kada ka nemi a baka ko a yi maka abin da ba haƙƙinka ba ne ko ka yi rigima a kan abin da ba naka ba wannan mataki ne na farko na amana mataki na biyu in an baka abu da niyyar ka tsare wannan abu ka kiyaye shi to ka tsaya ka yi ƙoƙari iya kokarin ka wajen ka kiyaye wannan abin ka tsare shi har lokacin da za ka mayar da shi zuwa ga wasu sannan mataki na uku shine ka mayar da wannan abin zuwa ga waɗanda suka baka wannan amana waɗannan matakai guda uku su ne matakin da suke tattare da kowa wajen ainihin ah, wajen abin da ake cewa amana saboda girman sha'anin amana za mu ga cewa Allah subhanahu ta'ala ya sanya amana tana daga cikin manya-manyan sifofi ko kuma ita ce mafi bayyanar sifa daga cikin sifofin manzannin Allah daga cikin mala'iku ko daga cikin mutane yana daga cikin sifa ko cikin fitacciya ta manzo da Allah subhanahu ta'ala ya aiko daga cikin mutane yake wannan manzo ko daga cikin ah, mala'iku yana daga cikin sifofinsa fitattu ya zama amintacci yasa za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya sifarta Jibril alaihi salam wanda shine yake dauko sako daga Allah zuwa ga annabawansa shi Allah yake turowa da wahayi da sako zuwa ga kowane annabi da Allah subhanahu wata'ala ya aiko a bayan kasa da haka aka sifanta shi da amana Allah subhanahu wata'ala ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin على قلبك لتكون من المنذرين في لسان عربي مفيد الله سبحانه وتعالى هنا فتر منين القران دو في شو القران انما النبي صلى الله عليه وسلم اللي هيك قايل شي با باش يا تارا شي با مغنر سبشي با مغنر وني ني يقولوا با لدي شي القران اذا تنزيل رب العالمين سوكر واجي تؤبنجي الدنيا شي سوكر شي نزل به الروح الامين روحي من امانه شي ملائكه جبريل شي يسوكو شي kaga sai Allah ya sifanta shi da alhami wato mai amana wanda yake nuna maka cewa ya sifantu da sifar amana babu maganar cewa zai zo da wani abin da ba sako ne daga Allah ba da sunan sakon Allah ba zai kara a cikin sakon da aka bashi ba zai isar da abin da aka bashi kamar yadda yake domin domin amintacce ne mai amana ne haka nan Allah subhanahu wataala ya ce innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة inda ذي العرش مكين muba'in zamma amin Allah ce lalle shi alqur'ani magana ce ta wani manzo mai karamci ne mala'ika jibril wanda Allah subhanahu wataala yake aiko shi domin ya isar da wannan sako zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam an jingina maganar zuwa gare shi domin shi ne wanda yake dauko wannan magana daga Allah subhanahu wata'ala zuwa ga annabi sallallahu alaihi sallam shi ne yake karanta wa annabi sallallahu alaihi sallam yake karantar da shi alkur'ani kamar yadda Allah ce allamahu shadidul quwa mai tsananin karfi ne ya karantar da shi haka shi ne ya karantar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yasa aka jingina masa alqur'ani aka ce alqur'ani magana sa sai aka ce zai kowace yana wato ba abocin karfi ne sauraka babu tunanin kada ka kawo tunanin cewa ko lokacin da yake dauke sakon nan yake zo sararin samaniya wasu iskokai ko wasu aljanu za su iya tare shi su kara ko su rage cikin sakon da aka bashi saboda yana da karfin da basu su tun tare shi ba ka ga amana kuma ga karfi saboda haka kaga ya cika dukkan abin da ake so wanda za a bawa sako mai mahimmanci ya isar ya cika ga shi karfa ba a isa a tare shi ba a zare masa ido ko a tsoratar da shi ko a kara masa cikin sakonsa sannan kuma ga shi amintacce shi a karan kansa ba zai yi ba ba zai kara ba ba zai rage ba Allah ce mufa'in sama wanda ake masa biyayya ne a can sama wato shugaba ne a cikin mala'iku dukkan mala'iku suna masa biyayya suna jin maganarsa sannan Allah ce amin bi amana haka wannan yake nuna maka girman amana mala'iku kansu Allah subhanahu wata'ala yana wato yi musu kirari da cewa su masu amana ne haka nan za mu ga annabi yusuf alaihissalam lokacin da basara sarkin masar yake cewa aje a fito da shi a zo da shi bayan ya yi fassarar mafarki wanda kowa a duk wasu masu masana fassarar mafarki a lokacin suka ce ba za su iya ba ya ce wa ƙalar malik tuni bihi a saflisu bi nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin wannan basara ke wato sarkin masar yace to ne bihi ku je ku zo min da shi wato annabi yusuf alaihi salam astaghfiru li nafsi in mai da shi dan gaban goshi na ya zama sune na gaban goshi na a fada ta falamma kallamahu yayin da ya magana da shi qala sai yace innaka al-yawma ladaina qadirun amin kai lalle a yau kai kam lalle a yau wato kai mai daraja ce babba mai daraja ne babba kuma amintacce ne a wajenmu mu saboda haka ya sifanta shi da aminci cewa shi amintacce ne wanda yake nuna maka dalilin da zai sa ya ce a kawo shi ya kusanto da shi ya mai da shi dan gaban goshinsa saboda mai saboda amanar da ya kula yake tattare da ita za mu ga cikin suratul shu'ara Allah subhanahu ta'ala ya sifanta annabawa daban-daban da ya ambaci kissoshinsu a cikin wannan sura Nabi nuhu alaihi salam da nabi hudu alaihi salam da nabi lut da nabi shu'aib da nabi salih da nabi shu'aib Allah subhanahu wata'ala kowane annabi sai ya ce da mutanensa in inni lakum rasulun amin lalle ni manzo ne gare ku kuma mai amana da yake nuna musu cewa kada ku hankalinku ya tashi ko ku rika jin cewa zan cutar da ku domin ni mai amana ne ni mutum ne amintacce mai amana annabi Musa alaihi salam Allah subhanahu wataala da ya ba mu labarin su lokacin da ya bar Masar lokacin da ya bar Masar bayan abin da ya faru tsakaninsa na na kashe wani bakirte ya gudu ya nufi madiyana Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa lokacin da ya zo wurin ruwa inda ake ake ibar ruwa ana shayar da dabbobi walamma warada ba'a madiyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun ووجد من دونه qala ma قال qala la nasqi hatta نسقي ar-ri'a wa abuna شيخ kabir lokacin da ya zo ya samu mutane a gindin ruwa gaban tafki suna shayar da dabbobinsu su kuma suna iban wanda za su yi amfani da shi dan kuma a gefe sai ga wasu mata guda biyu suna wato kakkare suna kare dabbobinsu su su wasu shigo turbitin maza ba sun keɓe guri guda da dabbobinsu suna jiran su samu a samu sararawar mutane su je su yi da dabbobinsu su wanda da su ke gida sai yake tambaye su ma fasbo kuma ku yi labarin ku mana ya aka yi kuka koma nan koma gefe kusuwa ne sai suka gaya masa cewa ai mu ba ma zuwa mai turere ya da maza don mu shayar da dalilan su ne hatta yi zira da ya har sai duk masu kiwo da sun bar wurin sannan mu za mu je mu shayar da dabbobi mu ga zuwa da za mu je da shi gida mu sha wa abu abuna shaykhun kabir kuma mahaifinmu a tsoho ne tukun domin kada ya tambaye su ma ya ce to in ba namiji ne a gidanku wanda ba zai zo ya yi wannan sai ku a matsayin ku na mata kuma a turo ku gurin da aka san cewa cincirin dole na maza sai suka yi sauri suka ba shi uzuri tun gabanin ya tambaye su ka ce namiji ɗaya ne a gidan mutar kuma shi ma tsoho ne tukuf Ba haka ba zai iya zuwa yi wannan aiki ba shi yasa shi da Allah ya gaya mana cewa sai ya shiga ya kutsa yadda kowa yake ya kai wa ya kai dabbobin su suka sha masa falahu ba thumma walla ila zille hala rabbi inni ma anzalta ilayya min khairin faqir ya shayar da dabbobin nasu ya ba su kuma ruwan da za su tafi da shi gida sannan shi ya koma inuwa yana cewa ya ubangiji duk wani abin da zaka hore mun shi na ni'ima a wani lokaci ina cikin bukata Wata ya nuna wa Allah bukatar su saboda kasancewar shi ba ko a gari babu wanda ya san shi yana bukatar ci da sha sai sai sai sai daya daga cikin ta zo Allah subhanahu ya gaya mana cewa ta zo idan amma ta shi al-istihya qalat ya abati ah, qalat inna abi ka liyajziyaka ajra ma saqaita lana har zuwa da inda Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa ita wannan guda ɗaya da Allah ya cikin ƴaƴan matan nan guda biyu da ta zo ta tafi da Annabi Musa alaihi salam zuwa ga mahaifinta sai take bawa mahaifinta shawara ya dawo ma ya abati istajir inna khayra man istajarta al-qawiy al-amin inna khayra man istajarta al-qawiy al-amin sai take cewa ya mahaifina ka bashi aiki wato ka ba shi aikin da zai domin wanda ya ci cancantar ka ba wa aiki mafi alkhairun, wanda za ka ba wa aiki ka ɗauke shi aiki shi da alkawiyul abin wato ƙarfa kuma mai amana sai na kuta ce mun ga waɗannan sifofi biyu tare da annabi musa alaihi salam mun ga cewa namiji ne ka ƙarfa domin yadda ya iya shiga cikin wannan turmutsutsi ya iya shayar musu da dabbobi suka fahimci cewa eh lalle wannan ba wato ba wani safari kita bane mutum ne karfa sannan amin mai amana ne saboda yadda suka ga ya yi mu'amala da su bai nuna musu wani abu wanda yake rufe rashin kunya ba ko wata fitsara illa iyaka kawai da ya musu wannan hidima shi sai ba ya tafiya ba su bai tsaya ko ya ce zai yi hira da su ba ko zai yi tsadi da su a duk bai tsaya wannan ba wanda yake nuna musu cewa lallai amintacce ne to kaga nan. Ah, wannan sifa ce da ita wannan ta yabe shi domin ita ce su ne sifofi guda biyu da ya kamata a yi la'akari da su lokacin da za a ba mu wani aiki shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance tun tasowarsa shawa sun san shi da gaskiya da amana sun san shi mutum da mai gaskiya mutum da mai amana babu wani wanda ya taɓa tuhumarsa da cewa ya yi masa ƙarya ko ya haice shi ko ya tuce shi yau an san shi da wannan ke sa Allah yake mamakin yadda suka zo suna rigima da annabi sallallahu alaihi Sallama bayan ga yadda suka ga tasowarsa da an lam ya'rifu rasulahu kawai hum lahu munkirun ke ko ba su san manzan nasu ba ne? ba su san shi ba ne? haka suna ganin shi kamar wani bako wani idan rashin sani sun san shi kudan menene suke rigima da shi suke karyata shi shi ma kuma kansa yake ga musu wa kalla bisu fi kuma umran min a aka yi ya yace ba na zauna shekaru aru aru ne shekara arba'in ina cikin kun san hali na kun san dabi'a na kun san tarihi na ba taba kama da wani laifi ba to shi ne yake musu hujja da wannan haraka annabi sallallahu su kansa an san shi a biyu haka suke masa lakabi da asali sadiq Asali alani mai gaskiya ko mai amana ya yasa ya kasance suna kawo masa ajiyar duwar wanda yake da ajiya ko da mai tsada da baya so ya je kai gidansa ko baya so ya kai ga wani aminin sa sai a kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ajiyar haka duk manyan manyan quraisha nan suna kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ajiyar dan bai zan su san cewa ba abin da zai taba dukiyar su ba abin da zai taba kuma ku duba har bayan sun yi masa abin da suka yi masa bayan sun kulla masa makice makice da suka kulla masa titi bibi da yunkurin yadda za su kashe shi ko su kore shi ko su daure shi duk sun yi wannan lokacin da ya zo hijira sai dai bar sai ta ali akan cewa ya zauna a makka ya mayar wa da dukkan waɗanda suka ba shi ajiya kayan su kaga in wani ne a lokacin zai arce da kayan musamman ma sun zama abokan gaba musamman ma idan aka kula da cewa yawa daga cikin sahabbai da suka yi hijira waɗannan kafiran sun yi ciki akan su sun yi ciki akan gidajensu da kayansu na sana'a ba su ba su sun fita da su ba to da nan salam salama sai gudu shi ma da kayan ba tun da amana ce aka danka masa aminci ya sa aka bashi ba ka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa komai ba ya ma wakilta wani wanda zai bayar kowa da kayan ajiyarsa ba ka ku dukkan su sun san shi cewa amintacce ne mai gaskiya ne shi yasa shi sa lokacin da jarabin yake tambayar Abu biya kafin ya ya yake tambayar sa game da sifofin Annabi wa alaihi da ya tambaye shi me yake umarta ku da shi ce eh yana da mu yi mu yi sadaka mu cika alkawari mu yi gaskiya mu riƙe amana kada sai da ya faɗi waɗannan abubuwa shi ɗari abin da yake cewa kenan sallah yi sadaka yi gaskiya cika alkawari rike amana da rabin ya ce to wannan wa ai har kowane manzo da Allah ya aiko haka shi ba yake kuma da yi sauraka mai gaskiya ne zaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifantu da wannan gaskiya wato ba a duniyar dan adam ba a kwakwan amana ba a duniyar dan adam ba ta a duniyar aljanu wanda yake da gaskiya yakan yi kuri da wannan gaskiya yakan yi kira yakan yi wa kansa kirari da wannan da wannan amana mai amana a cikin duniyar aljanu ma yana alfahari da cewa shi mai amana ne za mu ga wannan a kissar annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da yake cewa fadawansa ayyukum ya'tuni bi'ashiha qabla an ya'tuni muslim wane ne zai je ya zo min da gadar sarauta biki ko kuma malikatu saba sarauniyar saba'i kafin su zo min nan suna bi kauyen Allah ce qala ifritu min al-jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alayhi qawiyyun amin sai wani ifrit ifritu na aljanna sai ya ce annabi Sulaiman ana atika bihi ne zan kawo maka shi nan qabla an taquma min maqamika kafin ka tashi daga zaman zaman fada wato kafin a wannan zaman fadan kai kare ka tashi za ka ga wannan gadan sarauta a gaban ka sai ya yi wa kansa kirari yace wa inni alaihi da qawli kuma ni game da wannan karfa ne kuma mai amana wato ina da karfin da zan ki zuwa ko maka shi kuma mai amana ne in na dauke to zan kuwa ba zai gudu bai ce to shi ya yi kudi ya kudanci za ka ba abinda zai bai da shi fada da kudi zai ba ka kaga kofi biyu ya kawo dan annabi suleiman alaihi salam ya yadda da shi sifatul kowa domin aikin da za a tashi yana bukatar kai sannan sifatul amana sifa ta cewa shi amintacce ne amana ne domin wannan su ake bukata Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqulu Allah wa rasula wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku wadanda suka yi imani kada ku ci amanar Allah da manzansa ku ci amanar junan a ranar kuna sai to Allah subhanahu wataala ya hana ka ci amanar Allah da manzansa cin amanar Allah da manzansa shine kai wa Allah ƙarya shine ka jingina wa Allah abinda bai faɗa ba ka jingina wa manzon Allah abinda bai faɗa ba wannan cin amanar Allah da manzansa cin amanar Allah da manzansa ka yi watsi da abinda Allah ya umarce ka da shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam umarce ka shi, wannan cin amanar Allah da manzansa cin amanar Allah da manzansa ka aikata abinda Allah ya hana aikatawa ko ka aikata abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana aikatawa wannan cin amanar Allah da manzansa cin amana a junanku Sai suke wani ko yi ci wani ko yi cutar da wani ko yi haye kayan wani da duk yana daga cikin cin amana a junan haka nan daga cikin ayoyin da suke nuna mana sha'anin girman sha'anin amana a fadar Allah subhanahu wata'ala da yake wa in kuntum ala bi dukati tajidu fari hannu maqsuma fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wa liyattaqi a rabbah ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم الله سبحانه وتعالى يجي inda ya maganar wato hukunce-hukuncen bashi dan aka ana tafiya ko aka yi wani ya ci bashin wani to a rubuta a rubuta to bayan ya yi maganar da za a rubuta bashin da za a yi kafa shaida idan an ci bashin to sai kuma ya ce wa in kuntum ala safar amma in kuna halin tafiya kuna matafiya walam tajidu katiban ba ku samu wanda zai rubuta wannan bashin tsakanin ku ba kada manta lokacin da alqur'ani yake sauka galibin al'ummar laraba kuma ce ummiya ba sa rubutu ba sa karatu ba sa rubutu ba sa lissafi an gane saboda haka zai yiwu a fita a halin tafiya a rasa wanda zai rubuta wannan bashi sauraka Allah ce idan aka rasa wanda zai rubuta to fari halin makoda sai a bada gina a bari kewa wato sai wanda ya ci bashi ya bada wani abu nashi mai daraja jingina ga wanda aka karɓi bashi a sa. fa in amina ba'dukum ba'd ba. shi to amma idan sashin wato ya amince da sashi wato idan kun amince da junan kun yarda da junan kuma dole bane a rubuta ko ba dole bane a bada jingina fa yu'addi alladhi kumila amanatahu wanda aka amince masa aka bashi bashi ba tare da an kafa shaidu ko an rubuta ba ba tare da an nemi ya bada jingina ba to lalle ya mayar da amana da aka bashi ce wannan bashin da yake kada ya ci amana wal yattaqillaha rabba in tsoron Allah ubangijinsa kaga wannan yana nuna maka girman girman sha'anin amana haka nan zamu ga Allah subhanahu wataala yayi wa mu'minai waɗanda suke wato kiyaye amanarsu ya musu alkawari wato da aljanna da girmama muminai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ce sun raba wuta bayan ya faɗi su a cikin sigofin da ya faɗa sun farko suratul mu'minun Allah ya ce wallazina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun Allah subhanahu wataala ce su ne waɗannan da suke kiyaye amanar su da alkawarin su in an ba su amana sukan kiyaye ta haka nan an yi alkawari su suka kiyaye wannan Allah ya sanya wannan cikin sifofin mu'minai waɗanda zai faɗi sakamakon su a gaba yace wallazina hum ala salawatihim yuhafizun sune waɗanda suke kiyaye sallolin su suna yin su akan kari akan lokaci tare da kula da rukunan da sharuɗan da wajibansu ulaika humul warithun wadannan sune masu cin gado sune za su yi gado alladina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun wadannan sune za su gaji aljanna firdaus kuma za su dawwama a cikin ta aljanna firdaus da ce mafi tsadar aljanna mafi daukakar aljanna a sabakuwa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sabakuwa arshur rahman to daga ita sai al'arshin ubangiji shine ya mata rufa saboda ita ce kololuwar aljanna domin shi yasa da yake ce za su akimu aljanna masaluhu alfirdaus za su akimu Allah wa wa awsatuha fa innahu ita ce ta koli kuma ita ce ta fi tsada sannan kuma daga ita sai al'arshin ubangiji to Allah ce to waɗannan masu wannan sifofi za mu ga cikin sifofin su akwai lura da amana sai inda za a samu wanda zai cika sauran sifofin amma ba shi yana wato ba shi da riki amana to babu shakka wanda ya tsaga kanshi daga cikin waɗannan za su yi gada gadon aljanna aljanna su. haka nan a cikin suratul ma'arij Allah subhanahu wata'ala sai wa wasu sifofi biya ku إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا إلا المصلين dan adam an halicce shi ciwo kwadai da masahul khairu manu'a da masahul sharru jazua idan wani sharri ko wani abu bacin rai mara dadi ya same shi sai gan shi mai yawan raki ba zai iya haƙuri ba inda ya zauna sai ya yi magana duk wanda ya gama da shi sai ya faɗa masa wai da masahul khairu manu'a amma idan alkhairi ne ya same shi to sai zan kankan ba baya ɓangarwa to sai Allah shi illal musalli illal musalli sai dai masalli wato masu sallah sai kuma Allah subhanahu wataala ya ci gaba da sifanta su waɗannan masu sallah waɗanda za su samu waraka daga wannan mugun cutar cutar wato cutar ta ciwon kwaɗayi da kuma cuta ta kwarmato abinan ta raki da kuma ruwa to a cikin sifofinsu sai yake cewa wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un sune wadanda suke kiyaye amanonin da alkawarin to wallazina hum bi shahadatihim qa'ilun wanda suke tsayawa ta gaskiya wajen ba da shaidar su wallazina hum ala salatihim yuhafizun sune wadanda suke kiyaye sallolin su ulaika fi jannatin mukramun waɗannan suna cikin aljannatai abin karramawa wato za a karrama su za a girma masu mala'iku za su kare su har dubu biyu masu. su wannan yana maka girman sha'anin amana da yadda Allah subhanahu wataala ya yi rikon amana cikin sigobi na manyan mutane a wajen sa. waɗanda yake ba su gidan aljanna su dausi sannan kuma ya karrama domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsoratar da al'ummarsa girman sha'anin amana da cin amana yake gaya musu cewa amana ba tsirai wato cin amana tana ɗaya da cikin wato tana ɗaya kai ba sai ba sai gobe mumini ba hadisi ya tabbata cikin sahih bukari da muslim hadisin abu hurairah da allahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake cewa ayatul munafiqi thalath to alamar munafiki uku ce إذا حدث a وإذا وعد أغلب وإذا اؤتمن خان idan ya magana ya yi sanda zai magana ba zai ya kare ba shigar da ƙarya sannan kuma idan ya yi alkawari ba zai cika ba zai saba wani alkawari sannan ce wa'iza tumi da hana ya ba shi amana sai ya yi ha'ici wani hadisi imam bukhari da muslim sun shi har ila yau daga hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun min al-nifaq hatta yad'aha annabi sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa hudu sifofi hudu duk mutumin da ya hada su to ya zama tataccen munafiki wanda kuma ya zama yana da ɗaya daga cikinsu wato ya ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan sifofin ko ya sifanta da ɗaya daga cikin sifofin nan to yana da wata sifa ta munafici ko da bai zama takaccen munafiki ba to yana da wata sifa ta munafici har sai lokacin da ya bar wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana su yake cewa idza bina khan sifa ta farko shine idan an baki amana ya ci amana sifa ta biyu wa idza haddatha kadaba idan yayi magana yayi ƙarya a cikin magana wa idza ahada ghadara idan an yarjejeniya da shi ya karya wannan yarjejeniyar sannan kuma wa idza khasama fajara idan hukuma kusuma ana rigima da shi to sai kaga yayi fajirci wato sai ya wuce abin da ya kamata yi a cikin neman dan hukuma da neman hakkinsa haka nan Abu Ya'la ya fitar da wannan hadisi a cikin musnadinsa daga Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu jinaji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa talatun man kunna fihi huwa munafiq abubuwa uku ko sai sifofi uku duk mutumin da ya hada su munafiki wa in saba wa salla ko da yana salla yana azumi ko yana salla yana azumi dan ce munafiki ne wa hajja wa atama ko yana zuwa haji da umara inda yana da suke munafiki wa qala inni muslim kai ko ya ce fa ni musulmi ne ko inda ya zauna yana wato fankama da kashi musulmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan sifofi guda uku ce idza haddatha kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana idan yayi alkawari ya saba idan yayi magana ya karya idan an bashi amana ya ci amana to annabi ya ce wannan ya hada sifofin munafici ko da yana sallah yana azumi yana hajji da umara imam al-bayhaqi afwan muslim a cikin gantaccen littafin ya fitar da hadisin abdullahi na umar عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت وإذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواءه وقيل هذه غدرة فلان بن فلان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يجي حقوق إذا جمع الله الأولين والآخر والآخرين إذا قال يا تذكر متانا فرقوا لنا كرشي ranar gobe kiyama wato lokacin da Allah zai tara dukkan halittar da ta farko da ta ƙarshe yurfa'u li kulli ghadirin liwa'a sai a kafa ku kowane mai cin amana tutarsa wato a lokacin za a yi tunan sirri Domin duk da sirai wanda za a kauna asiri to a lokacin dan kowa ya ganci ya gane sai a kafa masa tuta daidai kansa dauke da sunansa hadhihi qadratu kula ibn kula wannan shine cin amanar wa da dan wani cin amanar wani dan wani wato kaga ya cutar da kansa ya cutar da mahaifinsa domin har suran mahaifinsa ya fito a inda bai kamata ba a ce a wajen bayanin cin amanar ɗansa ce ba da ɗan waye wato don a ƙara fito da shi a fallasa shi kaga wannan yana nuna maka hatsarin da ke tattare da cin amana abu ne ɗan adam da ba zai tsira ba in ya bi dabaru ko ya wasu dabaru ya koya kansa ba a gano shi ba to ba akwai ranar turan siriri na wajen da sarai daga cikin bayanan da suke kara ta maka hatsarin ko girman sha'anin amana akwai da hadisun da imamu bai da ya fitar da kyawun sansala a zazan abu umar al-kofi abdarin cikin albajiran abdullahi dan masu yake cewa abdullahi dan masu ya ce mana wata rana abdullahi da mas'ud ya zauna a kufa kuma ya kasance mai karantar da mutanen kufa yana karantar da mutanen kufa da ke cikin kasar iraki to a cikin karantar wanda yake wata rana ya tsaya a cikin da yake ce alƙadu fi sabilillahi yukaffiru yau kafin illa ga kabair a kashe mutum wajen daukar karmar Allah zai kankare masa dukkan laifukan zuban da amana da amana sannan yace yu'ta bil arfi yawm al qiyamati wa in qutila fi sabilillah za a zo da bawa a ranar gobe kiyama koda a tsakiyar fagen wato fafatawa tsakanin masu kafin musulunci da wanda suke kare aka kashe shi to fa zai a zo da shi a bainar jama'a fa yuqalu addi amanata kawo amanar da aka baka fito da amana da aka danka maka a wannan lokacin fa ya kudu sai shi ai rabbi kaifa wa qad zahabat ad-dunya ta ya zan dawo da ita bayan duniya da duk gaba da ta ce yau wata bandar al-ardu ghayru al-ard was samawat yanzu duk wani abu ne daban ba wanda muka sani ba ina zan ga amana da aka bani in dawo da ita Abdullahi dan Mas'ud ce fa yuqalu sai a ce in ko bihi ila al-hawiya kama da ku tafi da shi fayin tsala fa yi bi ila a cajibe shi a nufi hawiya da shi تبثل ha yau ma nufi a ilai. sai a nuna masa amanar nan kamar ranar da aka bashi ta sai ya hango ta cikin jihar ta can a tsakiyar jihar nama kamar yadda aka abin ha fayarifuha ya ga amana kuma ya gane ita ce ko ma ne aka danka masa ya ce ta arziki wani matsayi wani ne in dai amana ce aka danta masa ya ne. to a ranar za a ce biya amana da su, kawo amana da su ce ya zai kawo a cikin je da shi nuna masa ita a je da shi a gaban jahannama ya ku ya zai mai ko ta gataccen a cikin ga amana can ya ganta kamar yadda take fa yahwi fa yahwi fi asariha sai ya gangara ya bita hatta yudrika har sai ya kai inda take fa yahmiluha ala mankibai sai ɗauko sai tsoro ta riki riki kan kafaɗinsa hatta idan nazara da annan hukari sai ya to ya leko ya sa ran cewa zai fito da wannan amana ya zo ya bayar da zallar amman kibai sai wani amana kuɓuce ta zabe da kafaɗinsa da kuma komawa tsakiyar wuta fa huwa yahwi fi athariha abada al-abidi shi kuma zai bita ta kuma kuɓucewa ya kuma binta haka za su yi har abada abadal al-abidi kaga ba ranar haka Allah zai mata masa azaba sannan Abdullahi dan Mas'ud ya ce as-salatu amana ga sallah amana ce wal wudu amana alwala ma amana ce walwaznu amana tsayar da ni da ma'auni sikeli shi ma amana dukkan wani wanda za a wato za a jingina masa wani aiki to yi aiki yadda yake ba ta da sarfifi ba shi ma amana ce walkailu amana abin awo shi ma amana shi a ya lissafa abubuwa da yawa game da muka faɗa a wajen farkon bayanin cewa babu inda babu amana saboda ka kowa ya sa tsammanin cewa in ya ci amana ya ji a ransa cewa in ya ci amana zai iya tsaya wannan matsayin matsaya ba wai sai ya rike wani kali ba ko bai rike babu ko bai batun da ya zo duniya ai akwai sallah akwai azumi akwai alwala akwai duk waɗannan suna kan su duk amana ce yana iya tsayawa a cikin wannan matsayi ce wa ashaddu zalika alwada wada'i abin da ko komai tsanani shine ajiya a ba mutum ajiya ya ci amanar wannan ajiya almajirin abdullahi dan mas'ud shine zaza lokacin da yaji wannan yace sai da je gurin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-bara ibn azib sai da ce da shi ala tara ila ma qala ibn mas'ud qala kaza wa kaza ce baka ji abin da ibn mas'ud ya faɗa ba ya ce kaza da kaza wannan hadisi shi ake cewa hadisi mawquf lahu hukumar rafi hadisi ne mawqufi amma daidai yake da ajin gida a sallallahu alaihi wasallam domin abu ne da wato hankali ko ijtihadi ba zai hararo shi ba ya za a yi da ijtihadin ka hararo abin da zai wakala a lahira ba zai yi ba dole ne sai ya ji shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka hukuncin sa hukuncin abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa bara ibnu ali cewa baka ji ba abinda abdullahi dan masudi yake faɗa yana cewa kaza da kaza sai ya ce sada gaskiya fada amma sami'ta amma sami'ta Allah ya qul inna Allah ya qulukum an tu'addu al-amanati ila ahliha shi baka ji Allah subhanahu wa ta'ala yana fada ba cewa Allah yana umarta ku bayar da amana zuwa ga waɗanda suke ma abotanta haka nan al-imam Ahmad سعد بزار سرويت هذا الطبراني آه، المعتمد الاوسط سرويت لك حديث انس بن مالك انس بن سوى ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قال لا ايمان لمن لا امان له ولا دين لمن لا عهد له انس بن مالك جباب رانا تعلم زي ما نقول face cikin hudu nan tashi ya ce babu imani ga wanda baya baya baya rikon amana babu addini ga wanda baya cika alƙawari yace duk sanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi mana huduba to sai ya bada wannan magana idan a cikin mukabbilatin imani abinda zai cika maka imaninka idan ya zama da mutum yana cin amana ko yana ana alkawari da yi bidiyon ya da ke saba babu shakka wannan ya samu tazzaro cikin da sa cikin addini amana tana da girma sha'anin da yana da girma shi yasa tana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa tana da cikin ashrafu sa'a idan atul amana to zarta amana cin amana yana ɗaya daga cikin alamomin kusantowar alkiyama idan alkiyama tana ƙara kusantowa cin amana kuma yana ƙara yawa abinda duk muke gani yanzu suna ƙara gaskata mana maganganun manzo sallallahu alaihi wasallam da yayi game da ashrafu sa a ashrafu sa akwai al-sughra akwai al-kubra akwai alamomin alkiyama ƙanana ƙanana akwai manya manya to ƙanana ƙanana suna da yawa daga ciki karancin ilimi na addini shi karancin ilimi ba ana nufin ilimi na rayuwa ba ilimi na sana'a wannan ƙara yawa ba yake da zai an gano wannan wata wannan ba shi ce an yurfa al'ilmu wa tsurar a ɗauke ilimi jahilci ya yawa kana ji aka ce a ɗauke ilimi ba ilimin da Allah ce alamu na zahirar minar hayatun duniya ba wannan ilimin ake magana wannan karuwa ba yake dan adam kullum kara gano wasu abubuwa yake da wasu asirai na rayuwa yadda zai sarrafa sa ta duniya amma bai san yadda zai lafiyar sa ba na ce yana daga cikin alama a cewa ɗauke ilimi jahilce wai ta wato jahiltar addini da ga mutum sa saba'in bai ta kowai addini yi alwala bai iya in yi sallah ce yana sallah kare ba zai ci ba bai san komai in zai tashi yi magana sai ka ji ya kwambala wata magana ragarwar alamomi ne da suke fito addinin ba a daga manya manya manya ba a kasar mu mata ka ji karatu qur'ani wani na wanda da wannan da alama ce ta mutuwa a kiyama mutuwa a kiyama nan mata su yawaita hatta yakuna li limra'atin wahid 50 sanyi sai ce har yanzu a ƙarƙashin mutum guda mace hamsin da ke kula da kuma idan kuna kula da irin yaƙe-yaƙe da ake yi a duniya kusan waɗanda suka fi jiga ta ake kashewa a wurin yaƙe-yaƙe su ne maza su aka fi kashewa a wurin yaƙe-yaƙe saboda haka sai zama na an kashe maza an bar mata haka mata su yawaita yana daga cikin alamun ƙananan alamun alkiyama shine yawan kashe-kashe yawan kashe-kashe أن يكثر الهلك قالوا يا رسول الله الهلك قال الموت قال kashe-kashe ya mutsi da kashe-kashe su yawa ya yawa haka kusan abin da kake ji kenan kullum kullum har kashe-kashe da har yanzu wanda zai yi kisan ma bai san me yasa yayi ba wanda aka kashe bai san me ya kashe shi cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da ƙananan alamomin tashi alkiyama shine ibaatul al'amana tozar cin amana kaga cewa wanda baka tsammanin zai ci amana sai da shi ci amana hadisi ya tabbata a cikin sayyid bukhari da muslim hadisi abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zaune a majalisa yana ba wa hadisi ja'a arabiyyun sai wani mutumin kauye sai ya zo sai ya tafi a tafi sarasar matar sa'a yaushe za a tashi a a wato yana sa a tafi sarasar mai ce masa a shekara ta kaza a rana ta kaza a lokaci kaza shi ne tambayar sa a sallallahu alaihi wasallam sai da kai da ke da shi ko ci gaba da da bawa da bawa sahabban sa kuma za a rasu da sallallahu alaihi wasallam ci gaba da faɗar hadisansa sai wasu daga cikin waɗanda suke zaune sai suka ce tana yi wa annabi ya ji maganarsa amma bai shirka ba a zai tambayi sanda za zaki za a tafiya ke ba waye sai amma annabi ya ji amma maganar ba sai masa daji ba ya sa ya yi banza da shi wasu suka ce a'a bai ji ba ne bai ji tambayar ba dan da ya ji da ya ba shi ansa annabi ya ce da shi ko ba sai da ya gaba maganar da ya sai ya ce ai na sa'i an sa'a ina mai tambayar nan game da tafiyar tashi alkiyama wato bai ba shi an samu sai da ya gama sai yana daga cikin ladabin majalis kada ana cikin ba da abin nan wani kawai ya kasance magana ce shi shi a an samu tafiyarsa in aka yi haka to abin da ake zuwa isar ba zai yi kamar da muke abin nan kowa ne ya tambaya kawai ya tsayar da ya daga hannu ya yi kafin ya gama wani yana nan yana jira shi ba ya yi wajen ce tambaya tambayoyi na biyu ne wajen ce uku ne haka magana mara da ba za su ba wani ba ya tace ce jiya ne mun yi tsari gima da matata daga shi ke an ba magana amana kuma a kowa ku tsakanin sa da matasa ku shi sa annabi sai manza da shi har ta kai sahabbai suna tantama wai ko ya ji ne magana ba ta yi masa daɗi shi yasa kyale shi ko ku a'a bai jima ba amma a shi annabi ya yi kawai dai yana so ya bayar da ladabi na majalisi cewa a bari a gaba magana sannan kana da tambaya sai ke to amma wani arabi ne da kauye ka bai sanya ake zama a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam za ka sai wannan tambaya bayan annabi ya gama sai ce aina ura bai ruwa ce ura lisa bisa yana ina sai yana na yana ina mai tambayar nan game da tashin alkiyama sai ce ha ala ya rasulullahi gani ya ma'aikin Allah sai annabi ce fa idza zuriyatil amana fantazir saa idan aka tozarta amana to ka jira ta a kiyama Wani shi ne ake kira al-usulul hakim a balaga tambaya da ya daban tambayi ansa da annabi ba shi kawai yana so ya gaya masa ba wanne ya kamata ka tambaya ba alamomin da ya kamata ka tambaya ba yaushe za a yi ta ba wanda yaushe za a yi ta wannan Allah subhanahu wataala shi ya bar wa kansa sanin wannan sai ba kawai ne kara tambaye shi kai fa idatu ya za a to da ta su ya rasulullah annabi ce idza usila al-haqq ila ghairi ahlihi fantabi sa'a kai da za a jingina abu a danka abu ba a hannun ahadin abu ba to ka jira a kiyama wato wannan yana nufin gaya masa yadda cin amana zai kai zan kai wato a ɗauki abu a danka shi a hannun wanda ba shi ya kamata a wanda ya kamata ko ba saboda ka wanda ya shiga komai abin da ya shafi mulki abin da ya shafi ilimi karantarwa a ɗauki wani bukari na gwamnati a ba mu wani wanda ba shi cancanta ba a bar wanda yake ya cancanta wani yana cikin alamun alkiyama sun da amana karantarwa ce ga malamai wanda suka cancanta a basu sai a ɗauki koma ta sai a ba mu wasu saboda su suna da kamun kafa sun san wani da wani ko a tsayar ma wasu wanda ba su suka cancanta ba sau haka sai ka ga a makarantu an ɗauki waɗanda ba su ya kamata su koyar ba likitoci haka nan kowane fil kowane bangare kowane bangare na rayuwa sai za a ɗauki wanda ba shi ne ya kamata ba a ba shi wannan bangaren to an ci amana sai ce idan wuce da al'amur ila ghairi ahlihi fantazir sa'a da zarar aka jingina abu aka ba danka a hannun wanda ba shi ne ahalinsa ba sai ji to ka jira kiyama ta kusa don al'amura duk za su farface imam ahmad ya fitar a cikin musnad daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhu abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wa sallama ina cewa inna allaha yuridu al-fuhsha wa al-tafahush cewa alladhi nafsi muhammadin bi yadihi la taqumu as-sa'atu hatta yuqawwana al-amin wa yu'taman al-khaib annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah baya son maganar batsa ko maganar alfasha da wanda yake kwaikwayo maganar alfasha shi bai iya ba amma yana kore kwaikwaya ko wata waka ce aka yi ta batsa ta raka rashin abin nan ba shi yayi ba bai iya ba amma kuma yake kwaikwaya shi da tafakkuri shi da takallum fil fush kai kokari za ku kwaikwaya da me yi da wanda ya kakari abin da wanda yake ta kokarin ya kwaikwaya Allah baya son wannan sannan annabi ya ce na rantsi da wanda ran Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa la taqumu sa'a alkiyama ba za ta tsaya ba hatta yuqawwan hatta yuqawwan al-amin har sai an jefi mai amana da cin amana sannan wa yuktaman al-khair an amince wa mai cin amana wanda yake mara cin amana a tuhume shi da ya ci amana kaga shi a saurararsa a kidan komai a hannunsa saboda a tura ba a yadda da shi ba wanda kuma yake da cin amanar shi kuma a ɗauki abin a nasa a nasa wani zo alama ce ta nuna alkiyama ta mai kaga nan sarrafa yana sa maka cewa alkiyama wato tana ƙara matsuwa cin amana na ƙara yawaita a cikin al'umma ya hadisin da huzaifa ya rawaito a cikin sahih bukhari da muslim suka rawaito shi da huzaifa sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da cikin wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake asali sirran ta musu wasu al'amura musamman abin da ya shafi munafukai da wasu abubuwa da za su zama za su kana a bayan bayan duniya da huzaifa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana hadisai biyu ra'aytu ahadahuma wa ana antaziru al-akhar dayan na gaishe dai ko ina jira yace haddathana annabi ya gaya mana ya ce annal da nazalat fi jazr al-qulub al-rijal amana ta sauka wato Allah ya hore amana a cikin wato a cikin tushen zukata asalin zukata na mazaje da yake nufi a nan cewa amana wata fitira ce tare da adam saboda Allah subhanahu wataala ya bayan sa ala fitratus salim fitratillah fitratillah allati fatara an-nas 'alayha wannan halitta kyakkyawa mai asali da Allah ya halitta dan Allah saboda haka daga cikin abin da ya bashi ya ba ya sa masa amana a cikin dukiyarsa saboda haka mutane an halicce su bisa wannan fitra ta amana shedanu su suka zo suka juya musu tunani suka juya musu hankali su karkatar da su har suka zama ciya amana ya ce to Allah ya saukar da amana a cikin koman ta mutane ya ce sun fa'alimu min al’ur’ani sun fa'alimu min suna da daman a cikin fitar su akwai maganar amana sun san domin amana wani abu ne da dukkan wani mai hankali ya yarda cewa wata sifa ce mai daraja kowane irin addini ko yake ko bai da addini ya san cewa sifar amana a ce ga wani mai amana alama ce ta daraja ta ɗaukaka ta girma babu wani wanda zai soki amana saboda ka wani abu ce fitara ce da Allah ya sanya a cikin dukkan masu hankali to sai kuma alkur'ani ya sauka sun da ranar alaihi ta zo suka karanta suka ga girman sha'anin amana bayan abin dama akwai sha'anin sannan kuma gajiyar alkur'ani da sunna sun zo sun kara nuna musu rabi zai ba ya ce na ga wannan kuma ya na cikin sahabba a sallallahu alaihi wasallam ya ga yadda ɗayan su yake tattalin addininsa yake tattalin sa yake tattalin mutuncin dan uwansa yake rike amana saboda ka ya ga yadda sahabba a sallallahu alaihi wasallam suka zama misali game da kiyaye amana sannan yake cewa wa haddathana an rafiha annabi ya ba mu kuma labarin cewa za a dauke ta za a ɗauke ta ya ga wannan to amma akwai sanda za a ɗauke amana <clears throat> ko ji asan za a waye gari amanan nan sai a neme ta a rasa ce <clears throat> namun rajulun naubata ba tubbabul amanatu min kalbi mutum zai yi bacci cire amana daga zuciyarsa fayazallu atharuha mithla athar alwaqt ya zamana abinda zai furfushin da zai saura a zuciyarsa na amana furfushi kamar na wani tubon wani abu da ya daga a cikin zuciyarsa wato gaba ɗaya an zare amana da cikin zuciyarsa sun mai namun nauma sannan ya sake kwantawa bacci fatan ubago a ɗauke amanar bayan ƙafiha a faruwa mithla athar alwaqt zaman abin da zai yi saura kamar abin da zai wato alama ta takanta a jikin mutum ka jamrin da harakta a larin jirika kamar ka taka ka taka garwashi da kafanka fana fita sanda ya yi kororo kamar da ya yi kororo haka Daga kamar ta ja ruwa fatarahu tsadira sai gan shi ya jiko ya yi kororo haka ɗauka cewa akwai akwai wani abu a wane shafi shai sai ga mutum shi. ka amince ka yadda in ka gan shi bayan da za a ce maka wanda ya ce amana amma kuma iska ne babu wani abu na amana tare da shi wa yusbihu an-nas yatabayawuna mutane su waye gari suna harkar ciniki da kasuwanci fala yakadu ahadun da al-amana har azama takal ka samu mai kiyaye amana wato amana za ta yi karanci rashin amana zai zama kamar ado wanda baya cin amana ba shi za a kallo ana mamakin sa kai wannan bai san rayuwa bai san yadda ake cin eh, hanji eh, da yaji ba ayyukalu har ta kai saboda karancin masu amana har ka cewa inda fi bani fulan rajulan aminan ai abubuwan zuwa ne akwai wani mutum an ce da amana kaga alamar babu sun da yawa kuna lera kai suna da kuwa abin da sau ne mutum sun ne amana in danka hannunsa da ke aikuwa ce a gowa da ko da nan ana ba cikin amana kaga ba yawa an fara magana a unguwa ana tunanin wani mutum ya ce har za ka ga mutum annabi yake faɗa kan za ka ga mutum ana cewa ma a falahu wa ma a zarafahu wa ma a jiladahu kai mutumin da hankali yake mutumin da gawayo yake mutumin da karfi yake ma fi kalbi misalu asbati da min iman amma babu imani a zuciyarsa da ya faru ko bai wato zahirinsa ga kamala amma zuciyar fankoci ba komai ya ce yana so ce wannan shi ne zamanin da bangaji mun gaji kusan halin da ake ciki yanzu sai ka tsaya ka yi karkaɗe da riya kamar ka gano da amana ina da dukiya ta ina so ba mu wani juya to amma ina so ka san mutanen yau haka ba za ka yi ka san ɗaya ba ka yi wa mutum rana yi wa ba ya maka rana a yi ta jinjina ba sai wani ce an farko wani aiki sun bi gaskiya mutum a ji ala yaba su ka gaba an zuwa na san haka yi haka yi ga mutum ga kamala a zahiri amma ban da zuciya da gaba daya a koci ba komai Hudaifa fa ce wala fatata alayya zamanu wala ubari ayyukum baya ya ce na yi lokacin da ba wanda na da kowane ne zai hada harkaci zan fashi bashi zan fashi ajiya zan fashi amana ban damu ba kowane musulmi ne kowa musulmi ya ce na in kana musulman raddahu alayyar islam in musulmi ne muka yi da shi musulunci sani zai damu da shi domin wannan musulunci da gaske ba zai sake shi mai jama'a. to in kana nasrani in kuma nasara ne kirista ne ba musulmi bane raddahu alayya sa'i bai gidansa zai dace ko ya yi kokarin ya ci bai gidansa ba zai dace akwai wani wanda yake tsaye a kansa to amma yau ba ba kuntu ubani illa fulan amma yau ban da wani da wani ba wata zai haka nan kaga ai da tun a lokacin sa ba abubuwa sun fara tabarbare to ina da yau kamar yadda muka ce amana tana shiga abubuwa da yawa mafi girman amana amana ta kowace girma al'amanatul kubra da tana nan kan dukkan wani mali ita ce amana da suke tsakanin ka da ka Allah ce inna aradna al ta 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa bayna an yahmilnaha wa shaqqa minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ce lalle mun bujuro da amana ga sammai da ƙasa da duwar wani suka kiyarda su dauka suka tsoron daukanta dan adam ya ce ya yi zai dauka ya rubuta ta lalle shi dan adam ya tabbata da yawan zalunci ne mai wanda ya yi wadda ita ce al'amalatul kubra masuliyatul kubra da Allah subhanahu wata'ala ya bujirar da ita ga duk halittunsa na sama da na ƙasa don adam sammai da ƙasa da duwar wasu da itatuwa a amanatun taklif a ce yi kaza barkata waye zai ɗauka in ba shi doka ta ya yi kaza in ba shi doka ta ya bar kaza in ba shi damar makin biyu duka ba shi damar ya yi in ba shi damar ya ƙi waye ya san wannan zai baka damar in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka ki amma zai nuna maka ga wannan ga wannan ga mai kyau ga mara kyau Allah ya ce halittunsa duka waye da dauka sama da kasa sammai da kasa da kasai da duwar wuce da duwa da duk sauran jama'a suka ce ba za mu iya ba mu dai abin mu musakharat wato yadda ka hore mu kawai haka ne rana da wata da saurari eh, da iskar da take kadawa duk waɗannan musakharatun ne bi amri inda duk Allah ya ce su nan suke ba a ba su zafi ba wa qala laha wa lil ardi tiya taw'an aw karhan qalat ta'amayna ta'i دول وزن وإن منها لما وإن, من وإن منها لما يحبط من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متسلعا من خشية الله ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات وفي الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب Allah ce كذا ga أبدا أن الله abinda له من في lahu man fi samawati فلا suke da waɗanda suke ƙasa suna masa sujjada halittun da suke ƙasa ba na mutane ba na tsuntsaye na dabbobi duk suna yi wa Allah sujjada wa shamsu wa qamar da rana da wata da Allah suke wa sujjada wal nujumu da taurari wal jibaru da duwar wa shajaru da itatuwa bishiyoyi wa dawabu da dabbobi duk suna yi wa Allah sujjada ma'ana suna yi wa Allah da'a amma sai da wa kafiru min al-nas da mutane da yawa ba duka ba daga duk waɗannan su suna tafiya ne bisa wani sunna guda ne inda Allah ya ce su nan kawai suke yi ba su da irada ta su ta kansu dan adam fa habala hayi insani ba da yake ni a ba da zan iya dauka muka ce mun ji mun gani za mu iya tara za mu iya dauka Allah ya babu dama ya ba mu mashi'a hurriya ta kana iya ka zaɓi nan ko ka zaɓi nan mun sha'a kan ko mun sha'a kan ina inna halaina musabila imma shakira imma kafura an yi ka an ba a ga tsarin Allah ya saukar da annaba ya aiko da annaba ya saukar da littafai to ga yadda nake kaza da kaza da kaza da kaza shi nake kaza da kaza ban da shi ba bana gashi nan kai kuma na baka gafi da gafi ka zabe da kake Allah ce zabe da kake wadda ita ce amana da Allah ce dan adam ya dauka farkon amana din nan ce dan adam zai bauta wa Allah shi kadai ba zai haɗa kowa da shi ba yayi alkawari da dan adam tun yana tsakon tun ɗan adam suna zurriya a cikin tsatsan iyayensu a cikin annabi adam alayhi salam wa idza qala rabbuka min bani adam min dhurriyyati min min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin Allah ya ce kana lokacin da muka riki alkawari daga dan ɗan adam suna cikin suna zuriya a tsatsan annabi adam alayhi salam wa ashhadahum ala anfusihim yasa ya kafa shaida kan kan kan alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba wato ni ne mahalicin ku wanda yayi daga babu ya ba ku rayuwa haru bala sai kai shahidna mun yadda da to kai ne ba wani bane taqulu yawm al-qiyamah Allah ya kafa shaidan nan kada yau ranar gobe kiyama ku zo ku ce inda ku na an hada zabi mu ba gaskiya ba mu da haka ba alam ahad ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum عدو mubin wa la'budu hadha صراط mustaqim ashe ban yi alkawari da kuma kuma ƴaƴan tsada ko ƴaƴan annabi adam to kada ku bauta wa shaytan lalle shi shaytan mai ne kuma mai bayyana kiyaya ba wani ba wanda ba ku san sa ba kun san sa ga mai ku adam wa alai buduni ba ni na alkawari da ku ta ku bauta mu ba wannan shine tabbaki na wannan shine farkon amalar da suke kan dan adam shine bautar Allah subhanahu ta'ala shi kadai kada ya gaure Allah shi kada gaure bautar Allah da wani Allah farkon alkawari farkon amana ke aiki da muke da wani nauyi da za a dora mana dole bangare ne na amana ba muslim ya fitar da hadisi daga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya rasulullahi ala tasta'biruni sai ki ya rasulullahi ba za ka bani aiki ba ni ba in zama wani ma'aikacin ka a wani guri ina tattaro zakka ina tattaro haraji ina tattaro النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر فضرب على منكبي ثم Ya يا أبا ذر إنك ضعيف يا أبا ذر كان ليلك كافة سيدي أبو ذر كان لك وإنها أمانة shugabanci <clears throat> mukami amana ce ya ce kana da rauni ba yana da cewa yana rauni zuciya ko rauni imani ba a kai ke ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba abu cewa ba a kalle ba a ma a zallatin khadra wala a kallatin gabra asdaqa min zai lahijatin min abin ba babu wani dan adam da sama ta yi wa inuwa ƙasa ta ɗauke shi mai faɗar gaskiya kamar abuzar sauraka ba yana jin abuzar ko an ba shi zai ci amana ba a raunin da yake nufi za a iya yin wasu abubuwa da ba zai iya wa to kuma wannan za a tambaye shi a kai ba shi ya yi ba amma tun da an yi a ƙarƙashin ikonsa kuma bai iya yin wani abu saboda rauni za a tambaye shi a kai saboda kai ce amana ce kai kuma kana da rauni tausayi ya maka yawa kusa abuzar yana da tausayi har shi ne ma ya tafi cewa duk wanda yake da dukiya da tafi bukatarsa ta yinin bai fitar da ita ba sai su ta barsa sai da bai suka suka ta nuna musa ba haka bane wanda har ta kai sai da Usman ya ya kira shi daga Sham saboda yana ta rikici da mutane to wanda yake da wannan tausayi za a yi amfani da wannan zuciyar tashi a ita cuta da zuciyar bai ce kana da rauni yace wa ha amana wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nada kuma kaga wannan mukami wannan mukamin da ake rigima kansa har ake neman sa wulaƙanci ne a ranar gobe kiyama da ainihin da dama illa man a akhadaha bi haqqiha sai wanda ya rike wannan amanar da haƙƙinta wa addallati alayhi biha kuma ya bayar da haƙƙin sa da haƙƙin sa da yake kansa haka na hadisi ya tabbata cikin sai muslim da sunan abi dawud hadisin ali ibn umayr amira al-kindi yake cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man ista'malnahu minkum ala amalin فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة wanda duk muka ba shi aiki wani abu na gwamnati ya shigo hannunsa ya ɗauki abin da yake gwargwadon allura ya ɓoye Ko ya ci gudu ya ci amana ya ci amana zai zo da shi ranar gobe kiyar yana faɗar haka a cikin tattazan jama'a fa qama ilayhi rajulun aswad min al-ansar sai wani bakin mutum cikin mutanen madina yana yana tambaye da bukati sai ya jala cewa wanda aka bashi bukati ya koye gurgudan allura zai zo da wannan amanar a wuyan sarrafa cikin kiyama sai ya tashi sai ya zo ce ya rasu Allah irbal anni na aji a aikin ka na yi <laughs> <laughs> wadanda tsoron Allah su suna da sahabbai ba irin mu bane da ake rike ba wani abin da ya bi wannan aka faɗa in a lokacin da kace ga wani musabi to sai ake sai kusa kashe juna wajen wa za a bashi ya ce ya rasu da la'in ban alki amala karfi aikinka ba zai iya ba Kana wa malak sai ce bai sami ka ne kala sami suka ta kulu kaza wa kaza na ji magana da suke faɗa annabi cewa ana kodin wani shi zan sake mai mai kyawun bayan ba tausayi ka zan bai ci a ba ku bai tun da dai kai dan kadan zan ma mai mai ta maka yi manista ban dawo. wanda duk muka bashi aiki daga cikin ku ala amali muka bashi aiki falyaji bi qalilihi wa kathiri duk abin da ya karbo na wannan aikin kadan ne ko mai yawa ya kawo da wani fama waje minhu akada abinda muka dauka daga ciki muka ba shi karba wa ma lu ya ta abinda muka ce aji to aji a hadisin Abu Dawud da Ibn Khuzaimah da Hakim hadisi Abdullah ibn Quraida annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ista'malahu ala amalin faradhnahu rizqan fama akhadha ba'da dhalika fa huwa ghulul wanda duk muka ba shi aiki muka kuma yanka masa albashi to duk abin da ya dauka a cikin wannan dukiya da muka ba shi amanarsa to ya ci amana ya ci In dai yana da albashi kuma zai wahala a dauke shi aiki ba albashi to duk abin da ya ci ba abin sirrin da ke tsakanin miji da mata amana ne baya halatta miji ya sirrin da ke tsakanin matarsa musamman sirrin da ya tsakanin namiji da mace annabi sallallahu alaihi wa sallama wai da muslim ya rawaito a cikin abu sa'id al-khudri yana cewa <clears throat> annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna min a'zam al-amanati 'inda Allah ar-rajul yufdi ila imra'atihi yufdi ilayhi thumma yanshur sirra yana da cikin girman amana a gurin Allah ranar kiyama mutumin da zai karkata zuwa ga matarsa ita ba ta karkata zuwa gare shi wato shi alaka ta aure sannan kuma ya zo yana ya ci wannan ya ce babbar amana babu dauki cewa wannan yana nuna haramcin yana abin da ke faruwa tsakanin miji da matarsa na alaƙar aure sawa'un daga na magana ne ko na aiki imam ahmad ya fitar daga asma bin yazid asma bin yazid wanda ake ta khatibatu nisa ana mata lakabi da khatibatu nisa mai hutuba a lokacin annabi ba wata hannun bari ke hutuba ba tana zama tana zuwa sanda da sallallahu alaihi wasallam wata magana ba ta tashi ba take tashi gaba da su ya rasulullahi kaza kaza kaza ko wani karin bayani ta tashi da yau ba ta karin bayani sai zaki wata wannan take da fadilatu bisa annabi sallallahu alaihi wa sallama take cewa muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai maza akwai mata sai annabi ya ce la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi ولعل امرأة تخطئ بما فعلت مع زوجها فأرب القوم النبي ya ce watakila a cikinku akwai mutumin da abin da ya faru na alakar aure tsakanin sa da matarsa yana zuwa ya faɗa akwai matar da kuma ita ma abin da ya faru sa da mijinta tana alakar aure tana zuwa da yaya ta ko fa arabal qawm kawo kowa ya shuru ba ce eh ba ce a fa kuntu sai ta tashi ta wannan asma ki wallahi ya rasulullahi innahunna la yaqulna wa innahum la yaf'alun suna fada matan suna fada mazan ma suna yi wanda ita ta tashi ta fasa kon ko kala fala ta fa'alu to kan ku saki haka fa inna ma mislu dhalika mithlu shaytan laqiya shaytanan fi tariqin faqatiha wa la yadhuru ta ce wannan abin da kuke yi kamar shedani ne a dauta shedani a kan hanya ya yi lalata da ita mutane da kai wato daidai abin da kuke yi sirrin ɗan wanka zai gaya maka tsakanin ka da shi amana ce idan ka je ka fara masa wannan kwan to ka ci amana abu dawo ya rawaito daga jabi'in ibn abdullah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza haddatha ar-rajul bil hadith thumma iltafata fa'i amana idan mutum ya gaya maka labari ya juya yana wuri wato ya ga akwai wani kan wani ya ji yana faɗa maka amma yana juyawa yana faɗa maka wani abu da ya tantance shi to wannan labari ya zama amana ka rike masa in ka fasa shi to ka masa amana haka nan al-mustashar wanda zai je neman wanda za a nemi shawara a wajensa shi ma wannan amana ce a neme ka shawara akan wani abu to amana ce ka faɗa wa wanda ya nemi shawarar nan ka ba shi kyakkyawar shawara ka ka ba shi shawara abinda ka sani gaskiya ne ka faɗa masa kakka boye masa wannan shine amalar da take wuyarka yayin da aka nemi shawara a wurinka hadisi ya tabbata cikin jami'ar tirmidhi da Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake al-mustasharu mu'taman ke al-mustasharu wanda ake neman shawara a wajensa an dora masa amana saboda dole ne ya faɗi gaskiya kada ya yi fadar ya mutum kawai ba shi gurgur shawara wato wadda yana cikin amana a ta kiran sallah don sallallahu alaihi wasallam al-mu'azzin mu'tamad ba mu dhamin mai kiran sallah amma da ce a wuyarsa ya kiyaye lokaci wajen kirawo mutane sallah ya kirawo a lokacin da ya kamata kai ya kirawo sallah lokacin da bai yi ba kada kuma ya rika jinkirta kiran sallah sama da lokaci ya kiyaye lokaci kira musu ita lokaci don mutane sun amince masa da zarar suka ji kiran sallah zan sani su sallah in ya kirawo sallah kafin cikin lokaci da minti daya wani ya kabbara a daidai kabbara harama a cikin wannan lokaci da sallah sa zai kaga ka ji shi amana sa al-imamu zani shi ne man kan wannan bai lamu ne wannan shi yana daukar jama'a shi yasa liman inda zai fito da janaba babu ba su sani ba zo ya shiga gaban su ya yi sallah a haka duk sallah su ta yi shi kadai ne sallar sa wajen shi ne zai ɗauki nauyin wannan abin da ya faru amma ba su ba ko da bayan ya gama zai tashi ce jama'a ya haƙuri ba san cewa da jaraba a kila ba to kan wanda ya tashi sai sallar kai dai da kake wankan ka ba za ki akwai abubuwan da za su taimaka ko suke sa mutum ya kiyaye amana na farko tsoron Allah mutum yana halarta da girman Allah yana halarta da azabar Allah yana halarta da girman amana da sha'anin amana to shakka shakka wannan tsoron Allah zai sa shi ya kiyaye shi yasa Allah wata ala a wata aya da muka karanta da yu'addi alladhi tumila amanatahu fi fi falyataqillaha ya bayar da amana yake tsoron Allah don mutumin da zai kawo Allah a zuciyarsa da wahala ce shi yasa sahabbai suka zama ba maciya amana annaba suka zama maciya amana sahabbai ba maciya amana saboda saboda tsoron Allah da yake ciwo abu na biyu izzatun nas galibi wanda zai rika cin amana ba zai yi haka ba sai dan ya dauki kansa wulakantacci zai iya jurewa duk wani wulakanci bai dauki kansa yana da karama ba karama nan da Allah ce wala kan karramna bani adam karam karama nan da Allah ya yi maka dan adam ara'aita ka hadal ladhi karramta alayya mutumin da yake jin yana da izza yana da karama yana da mutunci ba zai taba kayan kowa da dan ba zai ci wanda baya jin shi mutunci ne shine zai ci amana dan bai damu ba dan an ci mutunci saboda jin <clears throat> izzatun nafsi. da karamatun nafsa da ta saka sannan wasu musu ba musamman da kabar wani kyakkyawan da wato tarihi a bayan idan za ka bar duniya ana ambatanka da alkhairi ana maka addu'a ba za ka bar duniya ana cewa an huta ba a rikacin cewa an yi asara an yi rashi ba ka bar duniya kowa ya zauna yana ba da labarin da kai mutum da ai yayi yi yayi ba yi ba da ya yi kaza ya yi kaza ai lokacin da yake kaza maka da kaza ba to duk mutumin da yake son ya bar kyawun tarihi annabi Ibrahim ya tawaje Allah ya sa sirke kula ka bar kyawun ambatu ga yan baya wannan wani abu ne wanda zai sa ka kiyaye mutunci ka kiyaye amana ba za ka taba sa hannu ka ɗauki kayan wani ba ba za a taba baka amana ka ci ba ba za ka taba cin kayan wani ba ba ka taba danna kayan wani ba inda a ce muna kula da muna halarto da waɗannan abubuwa guda ko zai wahala mu ke shi amana halarto da tsoron Allah da halarto da izzarsa ya yi tunanin bayansa in zai kula da waɗannan babu shakka zai ga ko menene ba komai ne a wajensa ba abin da yake ne bayan da Allah lokaci yi za mu dakata a nan abin da muka faɗa na daidai Allah ba mu lada abin da muka yi kuskure kuma ubangiji ya yi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh